بسم الله الرحمن الرحيم لا يوم صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar 00983 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOA ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama a cikin zango na uku na ƙarshe kuma na jiran sheshen sashen Hausa da ke nan birnin Tehran. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku a cikin sheshen namu. Da farko dai, kamar yadda muka saba, za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labarai. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kun san. ta da Abdullahi Salu Katsina shirin nan na duniyar mu a yau yanan tafe kamar yadda muka saba gabatarwa. Sai kuma shirinmu na muryoyin masu saurare wanda ya karato muku irin abubuwan da masu saurare suka aiko da shi da kuma abubuwan da suka faɗa a cikin saƙonnin nasu wanda Hassan Barka ke gabatarwa. To da wannan ne za mu kawo ƙarshen dukkan shirin za mu gabatar muku a cikin shirin da fatan za a kance da mu kuma za a ji daɗin shirin yanzu kuma sai a gyara zama. Jama'a masu saurare ga cikakkun labaran duniya, amma farko muhimman kaninsu. Ministocin harkokin wajen ƙasashen Laraba da na Musulmi sun fara taro a ƙasar Qatar. gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar da sabon wato sharaɗi na buɗe asusun banki dakarun sojin ƙasar yaman sun kai hari da jirage marasa matuki kan filin jirgin sama na ramon na haramce ƙasar isra'ila to madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran An zaɓi Isa Ciroma a matsayin ɗan takara tilo a ƙasar Kamaru a ɓangaren 'yan adawa. Bayan kwashe makonni da yawa 'yan takara a jam'iyyun adawa eh, da sauran jigajigan 'yan siyasa sun tuntuɓi juna domin ganin an fitar da ɗan takara ɗaya tilo da yammacin ranar Asabar da ta gabata kenan a wannan wata da muke ciki. sun amince da tsohon minista kuma mafi kusanci da gwamnati na tsawon shekaru goma sha shida wanda aka zaɓa ko kuma wanda ta taba wanda ya taɓa zama mai ba shugaban ƙasa shawara a gwamnati a matsayin wanda zai fitar da ko kuma a matsayin wanda zai kara da Paul Biya na jam'iyyar RDPC wanda a kwashe sama da shekaru 42 yana mulki a ƙasar da ke tsakiyar Afirka. An zaɓe shi ne duk da cikin 'yan takarar na jam'iyyun adawa guda shida cikin goma sha biyu da hukumar zaɓe ta tabbatar da su a matsayin waɗanda suka cancanci wato takara tsakanin inuwar jam'iyyar Union ta ƙasar. To sai dai hakan ba yana nufin cewa sauran 'yan takarar sun janye kenan ba a cewar gamayyar za a ci gaba da yin haɗin gwiwa domin janyo sauran 'yan takarar su masu ba da tasu gudunmawar. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da sabon sharaɗi na buɗe asusun banki. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce, wato samun lambar tantance haraji zai zama wajibi ne ga duk 'yan Najeriya da ke hulɗa da wato bankuna da sauran ayyukan hada-hadar kuɗi daga ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2026 wannan sabon wato wannan sabon lamari yana cikin dokar gudanar da haraji a najeriya ta shekara ta 2025 wacce shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya rattaba hannu a kanta ƙarƙashin wato sashe na biyu ɓangare na shida na dokar dukkan mutane da ƙungiyoyi da abin ya da abin da wato da abin ya shafa haraji ya shafa dole ne a yi rajistan hukumomi ko kuma a yi rajistan hukumomi da haraji da suka wato dace kuma aka samu katin tantancewa dokar ta ba hukumomin ta ba hukumomin ko kuma hukumomin haraji ikon bayar da ID card ko kuma kati a madadin abinda suka wato gaza yin wato rijista ga wanda suka gaza yin rijista ko suka yi wato karɓar ko kuma suka kasa karɓar irin katin da ake bukata. Ministocin harkokin wajen ƙasashen larabawa da na musulmi sun fara taro a ƙasar Qatar. Rautanni sun bayyana cewa an fara taron ministocin harkokin wajen ƙasashen larabawa da na musulmi a birnin Doha a ƙasar Qatar. domin share fage na taron shugabannin kasashen da za su yi gobe wato shugabannin kasashe da za a yi a gobe litinin imi duka ya kai mu domin tattaunawa kan batun harin baya bayan nan da isra'ila ta kai wa kasar qatar taron zai tattauna kan matakin diflomasiyya da za a ɗauka kan hari da isra'ila ta kai kasar qatar a yankunan fararen hula da zumar kashe jami'an ƙungiyar hamas harin ya sanadiyar shahadar mutane biyar hadda jami'in tsaro na ƙasar qatar kuma harin ya kwato fuskanci yin allah wadai da ƙasashen duniya taron gaggawa da ƙungiyar ƙasashen musulmi oic ta kira yana nuna yadda ake nuna goyon baya ƙasar qatar a yankin da kuma nuna damuwarsu kan laifukan yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila take tafkawa a gaza da sauran yankunan ta mamaye kuma ana sa ran shugabannin kasashen za su tattauna kan wato tasirar hanya da kasashen larabawa da na musulmi za su bi kan batun da kuma matakin diflomasiya inda za a matsa lamba ta hanyar majalisar ɗinkin duniya. To saurare labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To yanzu kuma za a ci gaba sauraron labaran. Isra'ila za ta gamu da mummunar wato martani idan ta yi gigin afkawa ƙasar Iran. Ramazan Sharif wani babban jami'i ya ce, idan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi kuskure kan ƙasar Iran za ta fuskanci mai da martani mai tsanani. Ya ce, ba za mu ji wato ba za mu nemi taimakon kowa ba wajen kare ƙasar mu, don muna da ƙarfi da za mu iya amfani da shi wajen kare ƙasar. Da yake magana a gaban manema labarai a wajen bikin cika shekaru biyu da ambaliyar aksa wanda dakarun gwagwarmayar musulunci ta 'yanto Falasɗinu suka gabatar kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya ce harin ya fantsama al'amuran Falasɗinu a duniya. Har ila yau ya ƙara da cewa harin na bakwai ga watan Oktoban shekara ta 2023 ya nuna cewa isra'ila ba ta da wahalar yin galaba a kanta kuma al'ummar falasɗinu sun ƙudiri niyyar ci gaba da gwarmaya da gwamnatin mamaya da ta shafe shekaru tana aiwatar da kisan gilla kan al'ummar Falasɗinu. Sharif ya ci gaba da cewa Operation na Al'aqsa a matsayin babban nasara ga al'ummar Falasɗinu yana mai cewa hakan ya haifar da wato nuna goyon baya na al'ummar duniya ga al'ummar falastinu dakarun kare wato dakarun kasar sojin kasar masar sun kai hari da jirage marasa matuki kan filin wato jiragen sama na ramon na isra'ila Ratanni sun bayyana cewa dakarun sojin kasar yaman sun kaddamar da wani hari da jirgin sama mara matuki a filin jiragen sama na isra'ila domin nuna goyon bayansu ga al'ummar falastinu a daidai lokacin da isra'ilan ke ci gaba da kisan kare dangi kan al'ummar falastino a gaza kakakin sojin ƙasar yaman brigadier janar yahaya sare ya sanar da wato ya sanar a gidan talabijin cewa yau ma dakarun sojin ƙasar sun kai hari kan wani wato sun kai hari da jiragen sama marasa matuki da ya ƙetare sararin samaniyar isra'ilan ya sauka a jirgin sama ko kuma a filin saukar jiragen sama na Raymond. Tuni dai dakarun ƙasar Yaman suka sanar da aniyar su ta ci gaba da kai hare-hare kan Isra'ila har sai ta dakatar da kai hari da take kan da kuma kisan kare dangi kan al'ummar Gaza. Ya zuwa yanzu dai Isra'ila ta kashe Falasɗina sama dubu sittin da hudu da ɗari takwas mafi yawancinsu mata ne da yara ƙanana. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu a yau zai magana dangane da yiwuwar gwamnatin kasar Qatar ta nemi mai gurbin Amurka a bangaren tsaron ƙasarta bayan cin amanar da Amurka ta yi a ranar talatin da ta gabata. Kamfanin dilancin labaran Paris Today ta nagalto wani shafin labarai na yanar gizo a Amurka wato Axios. yana faɗa a ranar alhamis da ta gabata kan cewa shafin yanar gizon na axios na labarai ya nakalto firayim ministan ƙasar qatar yana faɗa wa fadar white house kan cewa bayan saba alkawalin da washington ta yi dangane da hare-haren da hamshi kasar isra'ila ta kai wa birnin doha na kasar qatar qatar za ta sake duba yarjejeniyar tsaro da ke tsakaninta da amurka ta kuma nemi sabon abokin aiki a wannan bangaren axios ya kara da cewa tunda benjamin netanyahu bai tuntubi washington ba ko trump ko kuma dai wani babban jami'in gwamnatin kasar amurka ya yi kan gabansa ya kai hare-hare a kan doha to al'amarin ya fi hatsari idan ya zo kan kasashen duniya wa'anda suka dogara da amurka don tsaron kasashensu a nan amurka za ta rasa aminci da yadda da take da shi daga wasu kasashen yankin labarin ya kara da cewa prime minister kasar ta katar muhammad bin abdulrahman bin jasim athani ya faɗa wa fadar white house bayan wannan yaudarar ƙasarsa za ta nemi wani amintacce wanda zai mai gurbin amurka athani ya faɗa wa tashar talabijin ta cnn kan cewa a halin yanzu kasashen larabawa na yankin tekun farisa suna tattauna yadda za su mai da martani ga wannan al'amarin saboda wasu kasashen yankin da dama sun dogara da amurka don tabbatar da tsaron kasashensu don haka hare-hare kan doha ya shafi dukkanin wa'annan kasashe har ila yau rahoton ya bayyana cewa bayan hare-haren da jimhuriyar musulunci ta iran ta kai wa al-udaid airbase wato sansanin jiragen yaƙi na al'udai da ke ƙasar qatar a cikin yaƙin kwanaki goma sha biyu wanda amurka ta jefa bama-bamai kan cibiyoyin makamashin nukiliya ƙasar iran da kuma hare-haren da Hamza ƙasar isra'ila ta kai kan doha a ranar talatin da ta gabata to qatar tana ganin dole ne ta sake lalin harkokin tsaron ƙasar rahoton ya ce athani ya faɗa wa steve witkoff jakadan amurka na musamman a gabas ta tsakiya kan cewa ƙatar za ta sake duba harkokin tsaron kasar musamman tare da amurka saboda samun cikakken tsaro ga kasar dangane da wannan shafin yanar gizo na labarai wato axios ya sami wani bayani da ke cewa shugaba trump ya buƙaci netanyahu ya ɗauki alkawali ba zai sake kaiwa ƙasar ƙatar hare-hare ba sannan bayan haka netanyahu bai nemi afuwan kasar qatar ba ya kuma yi alkawalin zai sake kai wa doha wasu hare-haren idan har bukatar hakan ya taso qatar dai ita ce kasar larabawa ta bakwai wacce amurka isra'ila ta yi wa ruwan bama-bamai tun bayan fara yakin gaza a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 banda gaza da yankin yamma da kogin jordan yahudawan sun kai hare-hare kan kasashen lebanon syria iraki iran da kuma ita qatar axios ya bayyana cewa a ranar talatin da ta gabata netanyahu ya kai hare-hare kan doha sannan shugaba trump ya kira netanyahu ta wayar tarho har sau biyu da farko ya bayyana rashin amincewarsa da kai hare-haren sannan tare da tambayansa menene amfani na dogon zango wanda amshin isra'ila za ta samu a wa'annan hare-hare wani tsohon jami'in gwamnatin amurka ya bayyana cewa firaministan ƙasar qatar yana ɗaukar hare-haren a matsayin yaudara daga tel aviv da kuma washington gaba ɗaya banda haka benjamin netanyahu ya fito a ranar laraba yana faɗar cewa ya yi daidai a hare-haren da ya kai kan doha sannan idan 'yan ƙungiyar hamas sun ci gaba da kasancewa cikin ƙasar qatar akwai yiwuwa zai sake kai masu hare-hare sannan ya ƙara da cewa hare-harensa a kan doha yana daidai da hare-haren da amurka ta kai kan afghanistan da pakistan a lokacin da take neman 'ya'yan ƙungiyar alka'ida bayan hare-haren 11 ga watan satumba athani ya faɗa wa cnn kan cewa dole ne a hukunta na netanyahu saboda keta hurumin ƙasa mai cikakken 'yanci wanda yin hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa tare da kiranta 'yar ta'adda daga ƙarshe athani ya bayyana cewa a halin yanzu dai tana tattaunawa da sauran ƙawayenta na ƙasashen larabawa na yankin tekun farisa inda za su iya mai da martani da zai sanya yankin gabas ta tsakiya cikin hatsari ƙarshen sharhin ba labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. yau lahadi goma sha hudu ga watan satumban shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar wanda ya daidai da ɗaya ga watan rabiul awal na shekara ta dubu da da da arba'in hudu shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru biyar da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan satumban shekara ta alif 1960 aka kafa kungiyar kasashe masu arzikin man fetur wadda ake kira da opec kasashen saudiya iraki iran kuwait da kuma venezuela su ne suka fara kafa wannan kungiya manufar kafa kungiyar opec dai ita ce yanke hannun manyan kamfanoni na haƙa da kuma sarrafa man fetur na ƙasashen yamma waɗanda suka mamaye ayyukan haƙa da sarrafa man fetur na ƙasashen duniya da kuma sayar da shi da farko dai opec ba ta da ƙarfi amma daga baya ƙasashe masu arzikin mai waɗanda suka haɗa da nigeria gabon indonesia daɗe daular larabawa qatar da kuma ecuador sun shiga cikin wannan ƙungiya kuma tun daga wancan lokaci ne ƙungiyar ta zama wadda take da tasiri wajen ayyana farashin man fetur a duniya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 636 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan satumban shekara ta 1389 dolar usmaniya ta fara mamaye yankunan nahiyar turai da yaƙe-yaƙe da kuma ƙaddamar da ƙasashen nahiyar turai din a matsayin wani ɓangaren ta inda ta fara mamaye ƙasar sabiya duk wani dai an ta samun bore lokaci zuwa lokaci a ƙasar a kan dolar usmaniya amma wannan bai iya sauya al'amura ƙasar sabiya ba inda suka ci gaba da kasancewa karkashin mamaya ta dolar usmaniya sarkin dolar usmaniya na wannan lokaci muradi na farko wanda shine sarki na uku a cikin dolar shine fara kaddamar da harare a nahiyar turai ya kuma mame sabiyan kasar sabiya ta ci gaba da kasancewa karkashin dolar usmaniya har tsawon karnoni biyar a jere har zuwa karshen karni na goma sha tara a lokacin da rasha da sabiya suka hada karfi da karfe suka yaƙi dolar usmaniya kuma suka fatattake ta baki ɗaya daga yankunan su inda taron kasashen turai a birnin berlin a shekara ta 1878 aka shirinta kasar sabiya a matsayin kasa mai cin gashin kanta wadda ba ta karkashin mamaya ta daular usmaniya masu warare ko kun san cewa shekaru 256 da suka gabata a rana irin ta yau hudu ga watan satumban shekara ta 1769 aka haifi masanin ilimin taswirar kasa ɗan kasar jamus friedrich humboldt wanda ya yi rubuce-rubuce da dama a bangaren ilmomi na taswirar ƙasa da yadda hanyoyin duniya suke da kuma manyan tekuna na duniya da kuma yadda suka haɗu ya rasu yana da shekaru 90 a shekara ta 1859 masu saurare ko san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau allah yi wa ayatollah shak abdulkarim zanjani can masani kuma malami a kasar iran rasuwa a birnin najaf na kasar iraki an haife shi a shekara ta 1303 hijira kamariya a wani ƙauye da ke kusa da zanjan sannan kuma ya yi karatu a ɓangarorin ilimin fiqihu da usul ya kuma yi karatun lissafi da falsafa da tauhidi da a birnin na zanjan sannan kuma ya kammala karatunsa a ɓangaren ilimin falsafa a cibiyar ilimi ta birnin tehran Ayatollah Zanjani yana da shekaru 23 a duniya ya tafi birnin Najaf na kasar Iraki inda ya ci gaba da karatunsa a gaban manyan malamai na lokacin sannan kuma ya fara koyarwa da rubuce-rubuce. Wannan malamin addini ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimin falsafa, fikihu da tafsiri da tauhidi. sannan kuma ya rubuce-rubuce a bangaren ilimomi daban-daban na musulunci mafi shahara daga cikin littafin da ya rubuta dai shine littafin nan na zaharatu salihin sai kuma littafin sa na wasilatun najat da kuma littafin nan na al-ilham ayatollah zanjani ya kasance yana da matsayi mai girma a tsakanin al'ummar kasar iran sannan kuma ya yi tafiye-tafiye zuwa wasu kasashe na musulunci domin ganawa da tattaunawa da malamai daban-daban daga masabobi daban-daban na addinin musulunci da ƙarshe dai wannan babban malami ya rasu a ranar 23 ga watan shahribar na shekara ta 1347 hijira shamsiya wanda ya daidai da 20 ga watan jumada sani na shekara ta 1388 hijira kamariya yana da shekaru 80 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan shahribar na shekara ta 1357 hijira shamsiyya bayan gagarumin tattaki na ranar 23 ga watan sharibar din da kuma shahadar ɗimbin al'ummar musulmi a ƙasar iran waɗanda jami'an gwamnatin sarki sha su kashe an sake gudanar da wani gagarumin tattakin a birnin tehran na tanawa da waɗanda suka shahada a wannan rana da yawa daga cikin jama'a sun yi tattaki zuwa kabarin shahidan da suka rasa rayukansu a wannan rana da ke makabartar bahesh da zahara a kudancin birnin tehran jami'an gwamnatin sarki sha sun yi yunkurin hana mutane shiga waɗannan wurare amma jama'ar da suka taru a wurin sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga da nuna adawa da mulkin kama karya na gwamnatin sarki sha sun yi tare da takin cewa iran kasar su ce kuma kumaini jagoransu ne duniyarmu a yau. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a cikin makon da ya gabata. Wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani. sannan da ƙarshe mu ji ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro a cikin labaran da muke dauki da su a yau akwai labaru dangane da hare-haren da hamci kasar isra'ila ta kai birnin doha na ƙasar qatar inda ta rusa wani bangare na ginin cibiyar kungiyar hamas da ke birnin da nufin kashe shugabannin kungiyar da suke birnin da farko dai tun bayan fara yaƙi tsakanin yanzu kasar isra'ila da kuma kungiyar hamas wacce take iko da zirin gaza a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 gwamnatin kasar qatar ta fara shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin don haka ta samar da wuri inda shugabannin ƙungiyar hamas za su rika haɗuwa don tattauna kan saƙonnin da suke samu daga ƙasashen amurka da kuma ita harmci ƙasar isra'ila kuma tun lokacin ne da gwamnatin ƙasar qatar ta shelanta wa duniya kan cewa tana ba wa shugabannin ƙungiyar hamas wuri a birnin doha ne ba wai a matsayin wurin zamansu na dindindin ba sai dai don ba su damar haduwa da sauki don tattauna batun sulhu da kuma ta wuta a ƙasar isra'ila ko da jami'an gwamnatin yahudawan kai tsaye ko kuma da wakilan gwamnatin ƙasar amurka haka ma ƙasar masar a wasu lokutan takan gudanar da taron tattaunawa tsakanin yahudawan da kuma wato kungiyar hamas a birnin alkahira babban birnin kasar kuma tun lokacin fara yakin an gudanar da tarurruka da jami'an kungiyar hamas da kuma wakilan firayim da kasar isra'ila benjamin netanyahu har ma watanni bayan fara yakin an ci yarjejeniyar tsagaita budewa juna wuta tsakanin bangarorin biyu har sai da suka yi musayar fursunoni a tsakaninsu. su amma a lokacin da aka zo kan wata gaba ta hajjuksa isra'ila ta janye sojojinta daga yankin netsarim da ke tsakiyar zirin gaza sai hajjuksa isra'ila ta koma yaƙi ta dakatar da aiwatar da yarjejeniyar sulhun to bayan haka ma dai sun sha tattaunawa a birnin doha da kuma alkahira amma a cikin makon da ya gabata shugaban ƙasar amurka donald trump ya gabatar da wata shawara ta kawo ƙarshen yakin da kuma tsagaita budewa juna wuta na dindindin kuma ya faɗa wa ƙungiyar hamas ta rubutunsa a yanar gizo kan cewa wannan shine shawararsa ta ƙarshe da zai rubuta musu dangane da wato tsagaita wuta a gaza sannan saboda abin ya ja hankalinsu wasu shugabannin kungiyar hamas sun bayyana cewa lallai suna iya amincewa da wannan shawarar don haka ana sa ran shugabannin hamas din za su haɗu a ofishinsu da ke birnin doha don tattauna wannan batun a cikin ɗan ƙaramin lokacin da trump ya ba su to ashe yaudara ce trump da netanyahu sun yi shiri ne don kashe shugabannin ƙungiyar hamas idan sun taru a cibiyarsu da ke birnin doha don haka a ranar talata da ta gabata sai jiragen yakin hamshin isra'ila sun kai farmaki kan ofishin ƙungiyar hamas da ke doha inda a lokacin ana sa ran shugabannin hamas din sun fara taro don tattauna shawarar shugaban kasar na amurka shawarar da shugaban kasar ta amurka ya gabatar sai dai godiya ta tabbata ga allah dukkan shugabannin kungiyar ba su ji rauni ba a lokacin wa'annan hare-hare da haka ba wanda aka kashe ko aka jiwa rauni daga cikinsu kama daga khalilul hai shugaban kungiyar da kuma khalid mashal tsohon shugaban kungiyar da sauransu amma a cikin ginin akwai wasu ma'aikatan kungiyar suna aiki ko suna shirye-shiryen ayyukan da shugabannin ƙungiyar za su yi a cikin binciken da suke yi daga ciki hadda ɗan shugaban ƙungiyar wato mai ci khalilul hai da shi da wasu mutane kimani biyar sun yi shahada a hare-haren na jiragen yakin hamji kasar isra'ila wannan abin ya faru a ranar talatin da ta gabata kenan daga nan sai aka fara samun mai da martani daga ɓangarori daban-daban na duniya kama da manya-manyan ƙungiyoyi da kuma ƙasashen duniya da harfi ƙasar isra'ila ta sami nasarar kashe wa'annan shugabannin ƙungiyar hamas da magana ta ƙare sai dai a nemi wasu ko kuma dai a kawo ƙarshen maganar neman sulhu da tsagaita buɗewa juna wuta gaba kiɗa za a ci gaba da yaƙi kamar yadda amurka da hamshi ƙasar isra'ila suke so don haka batun maganar kafa kasar falasɗinu mai zaman kanta wanda wasu kasashen duniya daga ciki hadda wasu manya-manyan kasashen yamma suke so ya tashi daga aiki sai a ci gaba da yaƙi kawai sai sun kwace baki ɗan zirin gaza ko kuma kasar falasɗinu sannan abu na biyu shine gwamnatin kasar qatar wacce kafin haka ta kulla yarjejeniya da gwamnatin kasar amurka kan cewa za ta kare ƙasar musamman a birnin doha babban birnin ƙasar daga dukkanin hare-hare ko ta ina ta sama ko ta ƙasa kuma don haka ne ma qatar ta ba wa gwamnatin ƙasar amurka damar kafa sansanin sojojinta mafi girma a yankin asiya wanda ake kira el udeid air base ko sansanin sojojin sama na el udeid saboda haka ta kashe biliyoyin dalar amurka don taimakawa amurka ta gina wannan sansanin a farkon wannan shekarar trump ya kawo rangadi a yankin gabas ta tsakiya inda ya yada zango a ƙasar saudiya da farko sannan ya je ƙasar qatar ya sami tarba hadda kyautan jirgin sama mai tsadan da wasu kyaututtuka masu daraja amma ba ta fahimci cewa hamjikisar isra'ila ta fita daraja a wajen amurka ba sai da hamjikisar isra'ila ta kai wa'annan hare-hare a birnin doha sannan qatar ta ji trump yana cewa hamjikisar isra'ila ta kyauta da ta yi ƙoƙarin kashe shugabannin hamas wanda ya kira su 'yan ta'adda wannan a fili ya nuna cewa tare da masaniyar shugaban amurka donald trump hamdai kasar isra'ila ta kai wa'annan hare-hare ba abinda da trump ya faɗa wa qatar in banda ki yi haƙuri ba za a sake yin haka ba amma a ɓangaren gwamnatin ƙasar qatar kuma da kuma sauran ƙasashen larabawa a yankin da farko dai sun yi tir da wa'annan hare-hare sannan sun fahimci cewa gwamnatocin amurka a baya musamman gwamnatin shugaba trump sun yaudare su ko sun yaudaru dangane da wato tsaron kasashensu da suka dogara da wannan kasashen yamma musamman amurka bayan sun kwace kasar falastin fiye da shekaru 70 da suka gabata sannan trump ya yaudare su kan cewa idan sun zauna lafiya da kasar isra'ila ba abin da zai same su sun yadda sun samar da hulɗar jakadanci da kasar isra'ila amma halin yanzu amurka ta bar su a hannun hamji kasar isra'ila a daidai lokacin da netanyahu ya ce allah ya aiko shi ne ya kafa isra'ila babba wanda ya kunshi mafi yawan wa'annan ƙasashen larabawa a nan gaba ana sa ran ƙungiyar ƙasashen larabawa za ta gudanar da taro a kan wannan lamarin da kuma matakin da za su ɗauka kan hamji kasar isra'ila a birnin doha na ƙasar qatar a halin yanzu dai kasashen larabawa musamman na yankin tekun farisa za su fahimci cewa sun yi kuskure suka biyewa shugabannin kasashen yamma suka miƙa kai har ya kai ga halin da ake ciki a yanzu a bangare guda kuma kungiyar hamas ta bayyana cewa har haren da amurka isra'ila ta kai hedkwatan kungiyar a doha ba zai sauya komai ba a gwagwarman da take yi da amurka isra'ila haka ma dangane da sulhu har zuwa abin da allah ya yi nan gaba ba za su taɓa aje makamansu ba ko miƙa kai ga buƙatun hamdu kasar isra'ila da amurka ba har ila yau ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar hamas fauzi barhum ya bayyana cewa a lokacin da jiragen yaƙin hamdu kasar isra'ila suka kai hare-hare a kan cibiyar ƙungiyar da ke birnin doha shugabannin ƙungiyar wanda hamdu kasar isra'ila take son kashewa suna cikin ginin kuma suna ci gaba da aikinsu na binciken shawarar da shugaba trump ya aika musu ta hannun gwamnatin kasar qatar wacce take shiga tsakani sannan a prime ministan kasar qatar a wani jawabin da ya gabatar ya bane cewa dole ne a gurfanar da benjamin netanyahu prime minister amurka isra'ila a gaban kotu tunda ya kai hari kan ƙasa wacce take da cikakken 'yanci ya kuma ƙara da cewa dama kafin haka Netanyahu yana daga cikin wa'anda kotun ICC ta ƙasa da ƙasa take nema don ayyukan ta'addancin da yake aikatawa da kuma kisan kiyashin da yake aikatawa a Gaza. Firayim Ministan ya bayyana cewa mutane biyar ne dai suka yi shahada a hare jiragen yaƙi hamsin ƙasar Isra'ila. Sannan wani jami'in tsaro na ƙasar Qatar mai suna Badr Sa'ad Muhammad Al-Humaidi ya yi shahada. sannan shugabannin hamas waɗanda suke tattauna shawarar shugaba trump a cikin ginin sun fita ba tare da wani yaji rauni ba daga ƙarshe dai ya kammala da cewa hare-hare na doha sun rufe dukkanin wata ƙofa ta kawo ƙarshen yaƙi a gaza ta hanyar kuma tattaunawa a cikin kwanaki uku da suka gabata hamfisar isra'ila ta kai hare-hare kan kasashen lebanon syria qatar yemen gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan a cikin kasar falastinu da aka mamaye wanda ga dukkan alamu tare da wa'annan hare-hare netanyahu ya nuna wa duniya cewa ya fara aikinsa na samar da isra'ila babba wanda ya shata taswirarsa daga kogin nilu da ke kasar masar zuwa kogin furat da ke cikin kasashen syria da kuma iraki kuma a halin yanzu bayan faduwar gwamnatin kasar syria karkashin shugaba bashar al-assad a karshen shekarar da ta gabata da kuma dora ahmad shar a matsayin shugaban kasar syria hanji kasar isra'ila tana da damar zuwa ko ina a cikin kasar ta syria har kuma zuwa bakin kogin furat da ke cikin lardin kurdawan kasar ta syria sannan ta bayyana cewa isra'ila babba ta hada hada kasar saudiya da wannan kasashen laraba na yankin tekun farisa masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako makan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran. Ina mako barka da safiya, fatan nukun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio africa a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mu dinga isa da saƙonan mu zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkanku da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusi maɗattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na maku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba a zangayen turanta da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa rediyo Tehran. Suna na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar niger Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru ɗan kasan Buza, ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum, ina gaishe da Sanusi Maɗattai da Isu Makeri a garin madattai kuma ina gaishe da Tasiu Angol Tudu da muhammed Lawan Ɗan da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba liman ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya hassan barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan rediyo teran salamu alaikum wa rahmatullahi laugh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal mai magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce na kungiya masu kira sauran rediyo Afirka kuma memba a murya matasan Afirka. Da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri wata Malam Hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da Malam Kabiru Sule safe kai ma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba agadas ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani waza ina gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma Umar Aure Bada shi ma ina gaishe shi. Ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani Ali Gamadan da Nazifi Ibrahim daga Malam Shagari da Ado Talati Goma da Yusuf Cibi Neja da Dan Hayya Dan na Azare da da Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura da Sahabi Ibrahim Autar Zamfarawa kama ba zan gaishe ba zan manta da kai ba da Sani Dauda'u Alaksa Tsambari da Lawal Tudu da Magaram Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radiyon Jamhuriyar Musulunci da ke Iran. Farko suna na Malam Kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriya. Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka. Yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe. Eh, da farko nan maradi na gaida Ibrahim da ke garin Kasagi. Ba ni mancewa da gadon kaya, samuna haske, sarkin aiki. ba ni mancewa an muka je tasawa Adam Haraka, eh, Mamar bare Bari, tsoho mai albarka, Malama Ramatu, Sani Dawo Alaska a rabe Mai Aski Malaman cewa da Kabiru sila SG da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya malamanciya da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaban da ke zamfara da sauran al'umma baki daya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar niger yan ba amurai matasan afirka reshen jihar niger Niger. Ma'aikatan gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran dubun gaisuwar mu gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora Hassan Barka. Mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi. Kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar Juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na Afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci ɗaya. to saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karɓi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kemba jihar neja memba amurai matasan Afirka reshen jihar neja godiyar mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran suna sunana kwamaratiliyasu yakuba daga jihar bauchi mamba a kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida Hassan Barka da fatan kana cikin koshin lafiya. Ina gaida Isa Ji kamar Sage Toro, ina gaida Sunusi Maɗatai da Magaram Isuhu Maɗatai da Magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu gulawa akwai gulawa cilomi galaba akwai comrade ibrahim lara gafta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Dauda watsa tasiri unguwar Tudu da Magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Ibrahim da Fulani yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tumar da dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci. to da farko dai suna na sani da walaska da ke nan cikin garin tsatsun cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar muna karshen mako gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai nasirinas daga nahar da magaram abdulaziz manafi furezi da magaram rabu mai aski da magaram isiya manaja dan kabu kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani dauda wasa da magaram akwai sunusu madatai da magaram isu madatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman yamai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maradi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri Ko iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burin a madadin abokan aiki na da suke na radio martaba tsatsun burin sani da Walaska tsatsun burin a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar da magaram da ke jamhuriyar nijar bugu da ƙari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz Frezi sani alaska da dukkanin yan uwa da amin na arziki ado senior da dukkanin yan uwa da amina arziki shina ta musamman zuwa gare su dukkanin yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su yan babban birnin mai maza da mata babba da yaro ina gaishe su yan tawa yan talaberi yan agadas yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar niger in na ce wani da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa aikin aikinmu yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tarayyar najeriya ina gaishe ki da fatan kina lahiya mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina layya Isa Abubakar tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin koshin layya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron Fawala Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin koshin musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa a gare su family Malam Sule Malam Fal daga jihar da Magarib da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa a gare su daga Nasarar Nas wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake ce ma Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da amanan arziki Malam Hassan barka ba zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida Mamman Salisu Dodon da ake cewa Dozman shugaba na masu kira da sauraro na Afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai ta sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulhadi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahar a birnin agadez mamman sani dauda ce waza jinjina ta musamman zuwa a gare shi daga karshe hassan barka ce a tashi lafiya tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iran na farko dai magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai ba da bayan haka nan kuma ina muku barka da ubangiji allah ya gwada mana wannan sa'i'a wanda bai lahiya allah ka bashi lahiya mai lahiya allah ya kara mai lahiya wanda bai da abin da ci allah ka bashi abin da tuwar sun ka riga ya gidan gaskiya ko mai ko mace ko ba ko yaro allah ka ji kansu allah ka musu rahama kuma man ka saurara sarar iska nuna allah ka cika mana kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hassan barka duk inda ka ina gaishe ka ina gaida iyalanka alkasan baban lima ina gaishe ka mala hassan barka amince Allah shi kai maka mala hassan barka mala hassan barka muna san kai muna muji mure amur din ka mala hassan barka iyalin gidan ka na gaida su akai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasan baban lima ke can birnin agadas akwai asuman mamman can birnin agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantiri shayi garkin daura najeriya akwai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abokina muhammad dan biribiri ya mai nijar akwai tsobakar tso mai albarka akwai alhaji mantari birnin yamai akwai ramata isaka birnin yamai akwai hajiyar hinar ke can birnin makka akwai sani demanu yan hwa da ɗan da gaskiya ba tsoro dan jaja da ke can maradi ina mashi barka da wuni akwai mala alibin kula birnin maradi akwai hajiyar wili mala adam sarki aiki na kasa akwai samana suke dan mutan limanci birnin maradi akwai mai sai da president kabiru wajen makarantar mala abu dan gulbe ina mashi barka da asuba birnin maradi barka da wuni birnin maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abdullahi tele mai ganin mutuncin mai ya dan malam jihar maradi akwai ta musamman zuwa ga ibrahim shushani dan garin kasagi akwai hajiyar hinar ke can birnin makka yan Najeriya ce ina mata fatan alkhairi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Jibril Bako da ke can yankin Ningi akwai Binyamin Agwal Maji da ke can yankin Ningi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga duk yan cikin wannan gidan kuna da gaisuwa ga gadan wuri kenan birnin Kwankwarna akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Sarasu Kasimu to da ke da magaran To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake hada mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalamu a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.